nan akwai sabanin haka amma gidan nan akwai damuwar haka haƙƙin uwa daban yake da na mata zaman aure Ka'in mata daban yake da na uwa. Zaman Dago kanki mana ana miki magana kin sun da kai. Da ce ke kike miyan nan da kanki? Eh ni ne. Allah. An daure a zauna. aiki a gidan dafa abinci ne restaurant? Ah. To na fahimci kamar baki da waya. Haka ne? To bai kamata ba. Bai kamata a ce baki da waya ba yanzu wannan zamani in baka da waya kuma me ya rage ai sai ka zama kamar mace ce. Saboda haka na siyo miki waya gashi nan. Magana nake kamar kurma. A ina kika samu waya? yayanki kina da yayan da zai iya siyan wannan wayar? Wannan facin fuska ne, ta ce wanta siya mata. ai ko a musulunci an ce kar kai ta bincike ki ɗauki wayannan ki bata tunda ta faɗa haka maso ai dole in yi mamaki yanzu har gida tana da yaya a Lagos wanda zai iya sai mata wannan wayar ya batta take aiki a gidan mutane sannan ka ce ka in yi tambaya zama na aure zama aure zama aure